Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkam da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau tara ga watan Mayu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam dauke da kanin labarai. To Amina hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan Sudan 700,000 ne suka kauracewa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan ƙasar biyu. A yau talata shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗi cewa duniya tana a wani muhimmin lokaci na kawo sauyi ya kuma ce an ƙaddamar da yaƙi na haƙiƙa kan Rasha. Ƙasar Kanada ta kori wani jami'in diflomasiyyar China da ake zargi da yunkurin razana wani ɗan majalisar dokokin Kanada da ke yawan caccakar Beijing. cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙasa da sa'o'i 48 da fara zaman sauraron shari'ar sharafage a wato a ƙarar da jam'iyyu daban-daban suka shigar kan sakamakon zaben shekarar 2023 kotun ta ɗage zaman shari'ar da pdp wato zaman shari'ar da pdp ta shigar sannan za ku ji cewa babban kotun jihar kaduna da ke sauraron ƙarar da wazirin zazzau da aka cire alhaji ibrahim muhammad aminu ya shigar yana buƙatar a cire mai martaba sarkin zazzau ambasada ahmed nuhu Bamali. gwamnatin kasar kamaru na wato gwamnatin kasar kamaru na son ta sake tattaunawa da amurka don maido da ita cikin dokar bunƙasar da kasuwanci tsakanin amurka da kasashen afirka muna kuma tafi da shirin noma da ma kaɗan daga cikin ra'ayinku da kuke aiko mana amma kafin nan bari mu fara da kawo muku labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan Sudan 700,000 ne suka ƙaurace gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin ɓangarorin sojan ƙasar biyu da ke neman kama madafun iko a ƙasar da ke arewacin Afirka. Sabon adadin wanda hukumar kula da ƙaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IOM ta fidda a yau Talata. ya lanka fiye da na mutum 334 da hukumar ta ce sun guje wa su a makon da ya gabata. Hukumar ta IOM ta ce karin 'yan Sudan 100 sun tsere daga ƙasar. Fidda sabbin alkalaman na zuwa ne kwana guda bayan da wakilan bangarorin biyu da ke fada suka yi wata ganawa a rana ta uku a birnin Jidda na kasar Saudiya. an dai tattaunawar ne da nufin ba da damar kai agajin jin kai ga dubban mutanen da ke buƙatar abinci matsuguni da kuma kayan jinya a birnin khartoum da kuma sauran garuruwan sudan bayan shafa sama da makonni uku ana gwabza faɗa a yau talata shugaban rasha vladimir putin ya faɗi cewa duniya tana a wani muhimmin lokaci na kawo sauyi kuma an ƙaddamar da yaƙi na haƙiƙa akan rasha Putin ya yi magana ne a birnin Moscow a wurin bikin tunawa da nasarar da aka samu a kan sojojin Nazi na Jamus a yakin duniya na biyu. Wani muhimmin biki da ake yi a Rasha wanda ke tattaro dabban mutane don yin faretin soja a dandalin Red Square da ke birnin Moscow. Mun daƙila ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa. Za mu kare mazauna yankin Donbass kuma za mu tabbatar da tsaron ƙasarmu a cewar Putin. a shekarar da ta gabata ne dai rasha ta kaddamar da farmaki a kan ukraine kuma yankin donbass da ke gabashin kasar ya kasance wurin da sojojin rashar suka fi mayar da hankali a faɗan. 'yan sa'o'i gabanin jawabin na putin sojojin rasha sun kai farmaki a kiev babban birnin ukraine da makamai masu linzami Kasar Kanada ta kori wani jami'in diflomasiyyar kasar China da ake zargi da yunkurin razana wani dan majalisar dokokin Kanada da ke yawan cakar Beijing. Ministar harkokin wajen kasar Melanie Jolie ta fitar da wata sanarwa a jiya Litinin mai cewa an ayyana korar Wei daga kasar a matsayin mai da martani akan wasu jerin rahotanni da jaridar The Globe da kuma Mail na Kanada suka wallafa. masu cewa jawo ya nemi bayanai kan dan majalisar dokokin jam'iyyar conservative michael chong wanda ya dauki nauyin gabatar da kudirin ayyana matakin da china ta dauka a kan tsiraren musulman kabilar uyghur a matsayin kisan kare dangi rahotannin sun ce hukumar leƙen asirin canada ta gano wasu bayanai game da shirin china na sanya wa chong da 'yan uwansa takunkumi a hong kong kuma ta yiwu ma an yi masu barazana. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a gaida Maryam, kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. mu. Kasa da sa'o'i 48 da fara zaman sauraron shari'ar share fage a karar da jam'iyyu daban-daban suka shigar kan sakamakon zaben shekarar 2023. Kotun ta ɗage zaman shari'ar da PDP ta shigar akan hukumar INEC, APC da Bola Tinubu zuwa ranar Alhamis 11 ga watan mayu da muke ciki don baiwa dukkan waɗanda al'amarin shari'ar ya shafa su warware wato matsalolin da suka taso a zama na yau talata saboda iya iya fara ainihin zaman shari'ar a kan lokaci daga abuja wakiliyarmu halima abdulra'uf na dauke da ƙarin bayani mai shari'a haruna simon tsammani da ke jagorantar tawagar manyan lauyoyi biyar da suka hada da mai shari'a misturat bolaji yusuf stephen ada bolo kuromo moses ugo abba bello muhammad da ke zaman sauraron kararrakin da aka shigar a game da sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan fabrairun shekarar nan ne suka ɗage zaman sauraron share fage don baiwa bangarorin da shari'ar ta shafa damar warware ababen da suka taso kama daga miƙa wasu buƙatu da kuma takardun da ya kamata a shigar a gaban kotu a yau zuwa zuwa ranar 11 ga watan Mayun da muke ciki. Shugaban jam'iyyar PDP mai rikon kwarya ambasada Umar Aliyu da Mago da ya wakilci jam'iyyarsa a yayin zaman kotun na yau ya ce. To a yau dai an fara sauraron kara kuma da ke ma kina kotun kin san wadda aka kai kara za su yi wata hanya da za su yi su ga cewa sun kawo bata lokaci bata kamar yadda shi alkali ya yi alkawari muna kyautata zaton ko ba komi duniya tana kallo kuma duka lahirin 'yan najeriya suna sauraron wannan al'amari su ga yadda ya kasance ambasada umar aliyu da magum ya kuma ce babban abun da zai kara mana karfin gwiwa shine su yarda cewa wannan al'amari a nuna shi a duniya a talabijin lokacin da ake muhawaran a cikin kotu shi alkali ya musu togaciya tun da farko muna kyautata da tan. wannan toga togaciya da ya yi zai yi amfani kuma a gaggauta sauraron wannan kara don a yi mata hukunci yadda muke expecting. A wani bangare kuma ɗaya daga cikin tawagar lauyoyin da ke kare jam'iyyar PDP da ɗan takararta Atiku Abubakar a gaban kotu Daniel buwala ya bayyana cewa. Yau din da aka zo muka roƙi kotu ko za su bar a nuna wannan zaman kotu din a talabishin. To sai wasu lauyoyi na wani site din suka ce ba ba su lokaci don su ma su yi replying namu. To shi ya sa kotu ta ce to yanzu mu tafi zaɓi mu dawo ranar thursday shine za su ba mu direction eh to muna da ban gaskiya kan judiciary because ban da su ina za ka to amma kuma a dom da shine ubangiji Allah ya taimaka cewa a kasa din komin da za ayi. yi shi a adalci a yi shi da zuciyar gaskiya a shi kuma da tsoron ubangiji Allah don dokan kasa ta ce kwana ta 180 ko da shike dama kuma dokan kasa ta bayar su alkalai din za su ya ce za mu yi a wata daya amma to su ba sa so a ce wani yana da lokacinsa ko an hana ma wani opportunity ventilate so ba abin da za a karasa kafin suwari ba. Shi ma jagoran lauyoyi da ke kare hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC AB Mahmud mai mukamin SAN ya yi bayanin cewa. To kamar yadda aka yi zauna jiya yau ma kamar sharan fage ne. Kokari kotu take ta dudduba abubuwan da aka shigar daga bangaren masu kara daga bangaren masu karewa don a samu daidaito a kan abubuwan da ba lallai sai an zauna ta jayayya kai ba. Saboda an zo fara sauraron kara abubuwa su tafi cikin sauki kuma cikin takardu. ƙayyadadden lokaci abin da ake kenan yanzu ba wani abu da kotu ta zartar illa kawai na tsara da za a gudanar da shari'a magana da ake shine ko za a kyale a dinga nuna abin da yake faruwa cikin kotu ta hanyar talabijin da sauran kafofin watsa labarai a san da abin yake gudana to muka ce wannan ba za mu iya ba da amsa ba sai mun yi nazari a kai kuma mun nemi shawara daga su hukumar zaɓe abin da muka ce kenan tsarin kotuna na ƙasar nan ba a wannan wasu ƙasashe suna kyalewa to amma har yanzu ba babu wani abu da aka zartar wato wanda ya nuna cewa za a iya wannan amma cikin doka in ko ta ga abubuwa sun dace ko tana ganin ba wani illa da zai faru za ta iya ba da izini a wata shari'a mai kama da wannan kotun koli ta ɗage zaman sauraron ɗaukaka karar da jam'iyyar pdp ta shigar akan hukumar inec jam'iyyar apc bola ahmad tinubu da kashim shattima zuwa ranar 22 ga watan mayu da muke ciki sakamakon yadda bola tinubu da kashim shattima suka gabatar wa lauyoyin pdp wasu bayanai da hujjoji a gaban kotun a bayyane. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A da Halima Abdulra'uf wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da karashin labaran duniya. Hukumomin kasar Pakistan sun kama tsohon Firayim Ministan kasar Imran Khan a yau Talata a wajen wata kotu a Islamabad babban birnin kasar. Khan dai shine shugaban babbar jam'iyyar siyasa a kasar. An kama tare da tsare ɗan siyasar mai shekaru saba'in ne a yayin da ya tankari ɗakin wata babbar kotun ƙasar don halartar zaman sauraron wasu ƙararraki da aka shigar a kansa da suka hada da zarge-zargen ta'addanci cin hanci da rashawa cin amanar ƙasa da sauran laifuffuka. lauyoyin khan sun yi zargin cewa jami'an tsaro sun ci zarafinsa kafin su kai shi inda ake tsare da shi da kuma mika shiga hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da ke tare da su Jam'iyyar Khan dai ta yi Allah wadai da kamun shugaban nata. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan Rana Sanaula ya tabbatar da kamen Khan amma ya yi watsi da zarge-zargen an ci masa zarafi ya kuma bayyana wa kafofin yada labaran kasar batun zarge-zargen cin hanci da rashawa a kan dan jam'iyyar ta adawa. madalla a gaida Maryam Dauda ta ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. babban kotun jihar kaduna da ke sauraron karar da wazirin zazzau da aka cire alhaji ibrahim muhammad aminu ya shigar yana buƙatar a cire wato mai martaba sarkin zazzau ambasada ahmad nuhu bammali kan cewa nadin ya saba wa ka'idojin nadin sarki ta ce za a wato za ta sanar da ranar yanke hukuncin nan ba da dadewa ba wakilin muryar amurka a kaduna isa lamar ikra ya aiko mana da karin bayani zaman kotun na yau talata dai ya mai da hankali ne akan hujjojin da lauyoyin waɗanda ake ƙara suka dogara da su na buƙatar kotun ta yi watsi da wannan ƙara da kuma hujjojin lauyoyin mai ƙara na cewa kotun na da hurumi na sauran ita wannan ƙara wadda daga bisani kuma alkalin kotun mashara isa aliyu ya ɗage zaman kotun zuwa wata rana da zai sanar daga baya domin yanke hukunci akan hurumin kotun da kuma cancantar alhaji ibrahim muhammad aminu a matsayin mai ƙara. bayan fita daga kotun ne lauyan da ke kare mai martaba sarkin zazzau da kuma masarautar ta zazzau lauya abdul ibrahim wanda babban lauya ne na ƙasa wato san ya jaddada matsayarsu ta lauyoyi a kan cewa kotun ba ta da hurumin sauraron wannan kara. ni ne ke saya ma zazzau emirate council da shi mai mataba ambassador ahmed bamani me kuke cewa ne a kotu da ci musu a wasa da shari'a wanda suka zo ba dan kotu suka ya kamata su zo kuma ba haka shi wanda ya kawo kara ba da gidan sarauta ba ne da zai ce wai a cire ambassador a ba ma su wayannan da ya ce musu an cire shi so is not also a custodian of uh, customs din zaria cewa kuke wannan kotun ba ta cancanci ta sauri kara ba ta cancanci ta ji shari'an ba to yanzu a ina ka tsaya to muna jira abin da alkali zai bai ba da rana ba amma yace can dai ba zai kira mu ya ya gaya mana abin da shi amma kuna ganin hujjojin kuna da karfin da za a iya kullar magana insha Allah ba mu da wani gaddama insha Allah wannan ba ai ya zo ba ta ma kowa lokaci ne sai dai kuma lauyoyin mai kara wato wato wazirin zazzau da aka cire wanda suka tattake guri a gaban kotun akan hujjojin da suka ce suna da su game da hurumin ita wannan kotu akan tsarin wannan kara sun ce ba da ka suka tire akan hujjojinsu ba domin suna dogaro da wasu hujjoji na dokokin Najeriya ne. Lauya Bashir yan Bello na cikin lauyoyin mai kara kuma ya ce ba su da haufi akan hujjojin da suka gabatar. a ai abin da ake cewa shine sun yi rezin akwai abin da ake ce ma preliminary objection so sun yi raising suna cewa kotun ba ta da hurumin da ta saurari kara kuma from our part mun yi responding cewa kotu na da hurumi kuma yanzu an ban mu kotu kotu za ta yanke hukunci a kai amma ko kuna jin kuna da hujjar cewa kotun nan ita ce ya kamata ta wannan kara sosai kuma mun ba ma kotu wannan hujjojin kuma muna fatan kotu za ta yi aiki da su suna magana shi kanshi mai karan ma bai da hurumin kai karar sarki ya eh, sun faɗa haka shi shine ai abin da na ce maka suna jayayya ne akan competence ma'ana cancanta shari'ar a kotun da kuma wanda ya shigar da kara kuma mu mun kalubalance su akan cewa lalle wannan kotun tana da hurumi kuma wanda ya shigar da karan yana da hurumin da zai shigar da kara a kotun yanzu an daga kotu za ta yanke hukunci akan abin da kuna jin cewa wannan hujjojin da kuka bar suna da nauyin da kila za su yi nasara sosai sosai muna sa rai kotu za ta yanke hukunci kuma ya zama a in our favor shi dai wazirin zazzau alhaji ibrahim muhammad aminu wanda aka cire daga mukamin nashi a baya yana karar gwamnan jihar kaduna malam nasu amir fa'i da kuma mai martaba sarkin zazzau ambasada ahmad luba malli da wasu mutum goma sha biyu ne bisa taka doka da ka'idojin naɗin sarki a masarautar zazzau da ya ce an yi tare da gabatar da bukatar ganin an cire mai martaba sarkin zazzau ambasada ahmad nuhu bamalli saboda a cewar mai karar sunan sarkin baya cikin jerin sunayen da masu zaben sarki suka gabatarwa da gwamnan jihar kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikra. Kasar Kamaru na so ta sake tattaunawa da Amurka don maido da ita cikin dokar bunƙasar da kasuwanci tsakanin Amurka da kasashen Afirka mai takin agowa, wanda hakan zai ba da damar kaucewa matsalar wato basussuka. Ga ƙarin bayani daga bakin wakilin muryar Amurka a yawun da Muhammad Bashir Laden. Kamaru na son ta ƙara yawan kuɗaɗen da take samu a ƙasashen waje domin kaucewa rikicin bashi. a dalilin haka ne kuma kasar take shirin dawo da tattaunawa da kasar amurka domin shiga cikin dokar bunƙasar afirka da damammaki na agowa ministan tattalin arziki tsare-tsare da ci gaban yanki allamin usman bai na ƙasan kamaru ne ya sanar da haka dr dalvaris guju masanin harkar tattalin arziki ya yi mana ƙarin bayani kan wannan bukata ta ƙasar kamaru inda ya ce. le Cameroun a été retiré par les autorités A shekaru da suka gabata, Amurka ta janye Kamaru daga Agowa system. Wannan hanyar tsare-tsare mai kawo sauƙi wajen kasuwanci da cinikayya tsakanin Washington da ƙasashen Afirka. A wancan lokacin, Amurka na zargin gwamnatin Folbiya da tauye hakkin ɗan adam eh, tun daga lokacin yakin boko haram har zuwa rikicin jihohin ingilishi na ƙasar in musamman amurka ta zargi sojojin kamaru da ƙona gidajen mutane da kuma kisan gilla kan 'yan yara sai dai wancan lokaci kamaru bata nuna damuwarta ba duba da cewa cinikayya tsakanin ƙasashen biyu ba ta da ƙarfi hakan nan c'était à peine euh, euh, quelques dizaines de millions de dollars. Komai ya sa gwamnatin Kamaru ta buƙaci a maido ta cikin agowa. Dr. Dalvaris Ngujo ya daɗa ƙarin bayani. La stratégie du Cameroun, c'est premièrement de continuer de bénéficier. Yanzu gwamnatin Kamaru ta wakilta ministan tattalin arziki Alamin Usman Mai da ya kokarta wajen tattaunawa da amurka domin mai da kamaru cikin wannan sauki duba da cewa kamaru na nema ta haɓaka tattalin arzikinta saboda rage suka tsakaninta da bankin duniya da kuma asusun bada lamuni na duniya lallai yin haka zai taimakawa ƙasar musamman a wannan lokaci da basu suka suka yi wa kasar mu yawa. A cewar asusun bada lamuni na duniya, tattalin arzikin kasar Kamaru zai bunƙasa da kashi 4.3 cikin 100 a bana. bayan da ya ragu da sifili da digo biyar cikin ɗari a shekarar 2020. Tattalin arzikin Kamaru kamar na sauran ƙasashen Afirka ya fuskanci illar cutar COVID-19 da kuma yaƙi tsakanin Rasha da Ukraine. waɗannan rikice-rikice sun ba da mummunar gudunmawa wajen taɓarɓarewar yanayin basussuka. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. Muhammad Bashir Laden kenan yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ke shirya mana. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji makon da ya gabata, ban fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad, kan batun bayar da tallafi ko ba shi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar. Kana ganin cewa watakila maimakon gwamnati ta dinga amfani da hukumomin ta kai tsaye wajen raba irin waɗannan kayan tallafi ko lamani eh. zai fi kyau ta yi amfani da kamfanoni masu zaman kansu tabbas domin yarjejeniya ce za su rubuta tsakanin su da kamfani. Hmm. cewa idan har ba su kawo kaza adadin kaza ba to za su iya shiga ciki za su iya biya domin duk kokarin da za su yi kai ba ma wannan ba ko dan kwantaragi na gaba ku kara bamu dole mu zage dantse mu tabbatar da mun biya muku bukatun ku. Wato kare mutuncin kai. Kare mutuncin kai. Ko dan kare mutuncin kai na zan yi abin da ya kamata. Hmm. To wani kalubale da manoma kuma suke fuskanta ko sha'anin noma a Najeriya shi da zaka ga cewa misali an yi noman to amma manoman kuma ba sa cin ko gajiyar noman sosai misali baya tasiri. Misali eh, zan baka noman da aka yi bana wasu wurare. Hmm. Eh, an samu shinkafa da yawa amma an sayar da ita da tsada a lokacin da ake girbin ta misali eh amma kuma manoman kuma sun dawo tun ba a ji ko ina ba sun zo sun talauce da sauransu yanzu wani ma bai da abin da bai da ita kanta shinkafar ma da zai ci a gidansa da sauransu me kake tunanin ko kake gani ya kawo misali manomi zai yi noman kuma amma noman baya tasiri a kansa yadda cewa ya samu amfanin gona gaskiya ne shi manomi ya ɗauki noma rayuwar shi domin da shi ya dogara so kaga duk wata harka ta rayuwar shi ta ta'allaka ne ga wannan noman to manoman kala-kala ne akwai wanda zai noma shi iya don ya ci a gida akwai kuma wanda zai noma ya ci a gida ya sayar. akwai kuma wanda zai noma kawai don ya sayar ba ruwan shi yawwa to gaskiya kamar wannan karan an samu matsala wanda mutanen gari especially masu zama a cikin birni cewa ai kaya sun yi sauki sun yi sauki alhalin ba sauki bane ba wato a kakar bana da ta wuce a da ta tabbas za ka ga a lokacin girbi kowane abu ne ake girbi ya kamata a ce a lokacin yana sauki lokacin saukin shi ne to tabbas kuma an siyar da kaya da tsada a lokacin dalilin ka san an yi ambaliyar ruwa a damunan nan ta bana sosai to wasu da yawa sun rasa amfanin gonansu wasu sun rasa mahallansu mm. to wannan dalilin shi ya saka waɗanda su kuma Allah ya sa suka tsallake suka samu so kaga suka siyar da abinsu da tsada suka ci karansu ba babbaka to akwai wanda ya sa shi kuma kuɗin shi aikin shi shi kuma lokacin da ake girbi ya sa kuɗaɗen shi ya siyo abubuwan nan ya aje don idan lokacin nasu ya wuce za su ɗan kara tsada shi kuma sai ya siya to gaskiya waɗannan sun kusan in ce maka sun fi manoman shan wahala domin mutum ya kundige kan shi ya siyo wannan kayan ya sa ya ci buri sai ya zamto kuma kayan sai ya zamto saboda canjin kuɗin nan za ka ga kuɗi sun yanke gaba ɗaya babu ƙarab kai kuma kana da bukatun gida yara za ka ba su kuɗin makaranta ga biyan kuɗin makaranta ga asibiti ga dai ɗawainiyar gida so gashi babu kuɗi a ƙasa za ka ga dole kana bukatar kuɗin nan so dole ka ɗauki kayanka ka je ka kai kasuwa to ka ɗauki kayanka ka je ka kai kasuwa sai dai a ce a ma transfer in ma mutum ya zo zai siya wanda yake da halin ma kenan to in ya ma transfer fitar da kuɗin ma aiki ne babu sai ka ga mutum ya karya kayan shi ya ce in dai da akwai mai kuɗi a hannu tsagwaron su ya bani kaza ya ɗauka sannan ka ga abin da gwamnati ya kamata ta duba yanzu ta tausaya wa manoma shine za ka ga manomi ya sai taki da tsada ya sai kayan feshi da tsada ya sai iri da tsada kuma sannan ya zo ya siyar da kayan da arha za ka ga wani ko kudin shi bai maida ba wannan gaban nake son tambaye ka cewa me ya kamata hukuma ta yi misali um, don kaucewa irin waɗannan abubuwan musamman bayan an yi girbin amfanin gona ta yadda manoma za su ci gajiyar noman da suka yi kuma 'yan ƙasa ma su samu albarkaci. Masha Allah, wannan tambaya ce mai mahimmanci gaskiya. Tunda ita gwamnati kowa nata ne. da shi mai nomawan da shi mai siya yauwa to wannan shi ne ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki wani wasu majors wasu matakai da ya kamata a ce kowa ya ji daɗi wannan matakan kuwa shi ne ta yi price flow kamar ya yauwa price flow shi ne a ce farashi kada ya fara daga kaza kada ya ƙasa da haka kamar a ce naira goma kama a ce ko menene to ya fara daga naira goma ba za a sai da shi ƙasa da naira goma ba so kaga idan te wannan amma in ya sama ba laifi saboda za mu ce ba laifi saboda ai kayan giredin giredin ne mataki mataki ne ga nagartar abin gyaran da aka yi mashi da kyan shi yawa yawa amma a ce da duk rashin kyan shi Mm-hmm. tun da dai ai ba janyo ka aka ka zo ka siya ba dole mm-hmm. yauwa duk rashin kyan shi ka a siya shi kasa da kaza sannan ka in aka yi haka an taimakawa wanda ya noma masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma dauda salisu muhammad da kuma wakilin a kano mahmud ibrahim kwari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla to masu saurare kuma yanzu sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. na farko ra'ayinka ne haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kace kotun sauraron korafe-korafen zaɓe da kika fara zama a yau litinin da fatan zaki wa kowa adalci akan korafe-korafen da suka kawo maki akan zaɓen da ya gabata domin yin adalci ne zai sa ki nemar wa kanki kima da mutunci a idon duniya da fatan bangaren masu ƙara da waɗanda ake ƙara za su baki cikakken goyon baya ra'ayi na gaba ra'ayinka ne isa ramin hudu hadeja kace muna fata gwamnatin najeriya mai shigowa ta bola tinubu za ta yi karatun tanaso wajen nada mutanen da za su jagoranci gwamnatin su kasance jajirtattu da za su kai kasar ga tudun mun tsira domin zance na gaskiya shugaba mai barin gado muhammadu buhari ya yi kitso da kwarkwata wajen zaɓo mutane da ya ba su amana da zuciya amma suka yi wa gwamnatin zagon ƙasa duk kuwa da yadda ya ba su wuƙa da nama daga ƙarshe muke fatan sabon shugaban ƙasa mai zuwa bola ahmed tinubu zai mayar da hankali kan muhimman abubuwa guda uku ilimi ta hanyar rage kuɗin makaranta da wadata malamai da isasshen albashi samar da tsaro da kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki. To kafin mu karkare shirin namu ga Maryam nan da taƙaitattun labarai. To a takaice hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da 'yan Sudan bakwai ne suka ƙauracewa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan ƙasar biyu da ke neman kama madafin iko a ƙasar da ke arewacin Afirka. Sabon adadin wanda hukumar kula da ƙaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IOM a takaice ta fidda a yau Litinin ya lanka fiye da na mutum 334 da hukumar ta ce sun gujewa matsugunansu a makon da ya gabata. Hukumar ta IOM ta ce ƙarin 'yan Sudan 100 sun tsere daga ƙasar. A yau Talata shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗi cewa duniya tana a wani muhimmin lokaci na kawo sauyi kuma an ƙaddamar da yaƙi na haƙiƙa akan Rasha. To masu saurare da takaitattun labaran ka kawo karshen shirye-shiryenmu na daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da Julie Davis Gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yau. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.